Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma sha ɗaya ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Shirin yau da gobe na yau akan maganar nan ce ta yunkurin da 'yan majalisar dattijan Najeriya ke yi na neman kafa dokar hukunta duk wanda ya rubuta kalaman karya akan jami'an gwamnati da 'yan siyasa. Haka batun yake, kuma idan wannan doka ta samu shiga duk wanda aka kama da wannan laifi zai iya yin shekaru biyu a kurkuku da kuma yiwuwar biyan taron naira miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu. Don mu tattauna batun wannan shirin dokar, yau da gobe ya gayyato barista Huwaila Muhammad da Dr. Sharif almahajjar Amma kafin nan za ku ji filin karin magana tare da Malam Aminu mai dawa da kuma hira da shugaban kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya, wanda shi ma ya furta albarkacin bakin shi akan muhimmancin kafofin sada zumunta na zamani. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila da farko karin maganar mu ne. Mm. Za ki canka karin maganar mu na yau. Za ki iya canka? A bari Za ki iya ba? To ga Malam Aminu mai dawa da karin magana. Karin magana. An ci moriyar ganga za a yada kauranta. ma'anar wannan karin magana a yi amfani da basirarka da iliminka daga baya kuma sai a ce wani mahaukaci ne sai a ce a rabu da shi a yi ba ma tare da shi da kaza da sauransu to shine ma'anar an ci moriyar ganga za a yada kwauranta ko mai karfi ne yanzu kamar in aiki ne na karfi ko fada sai ka ce wana zai zo amma da kun shiga cikin gida an aka zo sai kuma ka mai rashin kunya watan ya gama maka amfani a waje a nan zaka masa kamar yadda majalisar dattawan Najeriya take kokarin kafa wa 'yan social media doka Twitter ne da su Facebook to gaskiya sai da aka gama cin amfanin su lokacin da suke badawa sanda ake yin kamfen suke ta faɗa abubuwa da kuma sanda aka zo zaɓe suke faɗa sakamakon zaɓe suna bin abun nan tiriyan tiriyan sau da kafa kuma duk a lokacin nan ba su kuskure ba sai a yanzu da madafin iko mutanen da aka yi muku yaƙi kuka ci mulkin kuka shiga sai yanzu da suka shiga cikin sanyi da komai da raba ta raba sannan za ku fuskanci cewa su yan social media za ku fitan musu da doka sun an gama amfani da su an yarda cewa mutane ne su yan social media lokacin da ana zaɓe da lokacin da ake campaign to amma yanzu sannan a fito musu da wannan dokar a'a da su ma suna ɗaya daga cikin dirakan dimokuraɗiyya da suke tallafa mata suke wayar da al'umma kai. zai daidai ba sannan su kuma a bangaren 'yan social media waɗanda suke yin kalamai da rubutu na batanci kun san junan ku ku da su ne abokin cin mushe ne ba a ɓoye masa wuka da ka ganci zaka fito da wukan nan shi ma ya kira bansa to amma inda kurin an riga an yi haka kamata ya a kirawo a yi doka wadda za ta tafi bai ɗaya yanzu misali abin da majalisa take kokarin yi ta ce idan ta samu mutum ya yi kalamai na batanci ko rubutu ma haka za a yi masa tara ta naira miliyan biyu da ɗauri na shekara biyu to yanzu idan za ka kirga mu a najeriya da muke mu miliyan ɗari da hamsin mutum nawa za ka samu masu miliyan biyu masu dubu ɗaya ma wanda ba su da ita sun fi mamaye su miliyan biyu yawa ashe da kurkuku da wani abu zai cika kenan ba inda za a ajiye jama'a an ci moriyar ganga za a yada kwauranta shine abin da gwamnatin Najeriya take nema ta yi wa 'yan social media amma idan da tana so ta taimaka musu sai ta fitar musu da hanya da turba ta tsora su akan siradi irin nasu na demokuraɗiyya da constitution akwai lauyoyi akwai masana akwai komai da komai sai a tsora su akan doro na tafarkin demokuraɗiyya tunda su ma suna ɗaya daga cikin dirakan demokuraɗiyya da suke tallafa mata suke wayar da al'umma kai. Karin magana. To kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da barista Huwaila da Dr. Sharif, shi ma shugaban kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya wato Suleiman Salisu ya ƙara jaddada muhimmancin kafofin sada zumunta na zamani ga ayyukansu na yada manufarsu. alhamdulillahi mu wannan kafa ta sada zumunta dama galibi ka kula zaki ga matasa su suke amfani da ita to kuma a arewa yan farmers initiative galibinmu matasa ne masu ƙananan shekaru kuma wasu daga ciki sun yi karatun na zamani wasu suna da irin wayoyin nan na hannu suna yin wannan dangin eh, abin da ya shafi shi twitter ɗin da kuma facebook da dangoginsu to wannan taro da muke ƙoƙarin shiryawa na gangami a kan yadda za a tattauna yadda za a samar da mafita a kan aikin gona musamman idan ana so matasa su karba wanda muka yi matakin Uh, uh, first year farmers agri business summit to wannan social media da ke bayani tana taimaka mana kwarai don yanzu haka akwai kamfanoni na kasashen waje na aikin gona wa'inda muke following ɗinsu su ma suke bin mu muke bin su kuma suna ganin abubuwan da muke yi hatta haka ne ma yanzu haka akwai kamfanoni sun kai guda takwas wa'inda muke tunanin wannan uh, abin nan mako ƙarshen makon da muke ciki za su fara shigowa Najeriya saboda wannan taro da zamu abin da suke so shine ina matasan da suke so su yi wannan aikin gona me suke nomawa ta yaya za a taimaka musu to kin ga wannan social media ta taimaka mana kwarai eh, ta sa mun ƙara samun mutane daga ƙasashen waje kuma ta nan ne muke muke ƙoƙarin sanar da wani saƙo yanzu misali kaman a wannan kafar ta whatsapp da ake yi ta waya ita ita ma dukkan mambobinmu muna da lambobinsu sai muka haɗa grup yadda idan wani ya ga wani abu musamman za ki ga ya sa ko wani hoton wani eh, wani iri ne eh, mai kyau ko na rogo ko na tumatiri ko na masara ko na kwaran manja ko wani abu haka mai kyau wanda yake tunanin zai amfani wannan zai amfani mu mu yan farmers sai ki ga ya ɗauki hoton abin sai ya turo sai ki ya ce to ga wani abu da ya gani mu kuma sai mu ce to da Allah ya bincika ya ga ya wannan abun yake sannan mu kuma ta ina za mu amfana to kin ga wannan kafar kafar ita social media ta tana taimaka mana kwarai wajen ganin mun yada mu? sannan kuma gwamnatin tarayya musamman ta nan Najeriya mu kusan haɗin kai da suke ta yi da wasu yarjejeniya da ake ce na wasu takardu a kan eh, mutane gwamnatocin wasu kasashe na zuwa zuba jari ko kuma su bunƙasa aikin noma to kin ga kusan mu ake ma hidima mu yanzu kusan mu ne 'yan gata to amma shi wannan abubuwan da ake cewa za a yi na ba da tallafin shi ne muke zira muka zira ido mu gani su wane ne za a sa su yi wannan shugabanci idan an sa su ainihin manomin ko kuma matasan za su amfana wannan shine tambayar mu da ita gwamnatin musamman yanzu mun zira ido mu gani mu wannan taro shi yasa muka bashi muhimmanci muka kira masu ruwa da tsaki manyan ƙasa da tun daga ministan aikin gona zuwa ministan matasa kwanaki na ji kun yi hira da shi yana cewa ai ah, mu yan farmers ah, matasan arewa da suke so ci gaba da aikin gona su kakas yanke sada to wannan ma da muka muka haɗa kwaikwayo walima saboda jin daɗin haka to shi yasa muka kira shi ministan ya zo ya gabatar da takarda musamman me suke da shi da shi da ministan aikin gona ta ya za a za su bunƙasa rayuwar matasa da aikin gona matasa za su fito gaba ɗaya su dan su ji idan gwamnati ta shirya musu sannan suwaye za a sa. boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version hung with the wrong person. Got a strong one that sniffing up drugs all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath. Cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring. Cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can. I know I can. Be what I wanna be. be, what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. listen again. This is for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists. So act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna now, be. Go. we came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. Yadda muka gaya muku yau za mu tattauna ne akan shirin dokan nan da Majalisar Dattijan Najeriya ke kokarin ganin ya zama doka domin a hukunta duk wanda aka samu da laihin cin mutunci cin zarafi ko yin hurta kalaman batanci ga wani dan siyasa ko kuma wani jami'in gwamnati. Domin mu tattauna wannan yanzu haka muna tare da barista Huwaila Muhammad da kuma Dr. Sharif Almahajir. Za mu tattauna tare da su. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To barista ina wuni? Lafiya kalau ina gajiya. To muna miki lale maraba sannu da zuwa wannan hidi namu na yau da shiri namu na yau da gobe. To ina ansawa alhamdulillah. Yawwa Dr. Sharif salamu alaikum. Wa alaikum Hajji Halima barka dai da Barka dai sannu ya fama ya hidimomi. alhamdulillah ya aiki aiki lahiya lauto tunda batu ne na Eh, doka ko shirin doka kuma ga barista ko jamila eh, daga an ga barista dama ga shari'a ga abubuwa <laughs> to da farin harko barista me zaki ce game da wannan yunkuri na majalisar dattaban najeriya eh to a gaskiya alhamdulillah eh, ita doka dai dama akan maganar akan maganar magana da rubutu akan magana da magana da rubutu akan mutane kamar dama akwai doka ta freedom of expression mm. da aka yi wancan gwamnati da ya wuce sannan kuma akwai dokoki kamar universal declaration of human rights kun ga akwai article 19 na universal declaration of human rights wanda ya magana akan freedom of expression ya yi magana ne akan kowane mutum yana da haƙƙi da dama da zai express the opinion din shi ya yi magana a kan abin da yake gani mutum ya yi ko ba daidai ba kuma sannan bai kamata a ce an yi interfering daga wannan dama ba wannan dama ce kamar a ce inherent dama ce da dan adam a matsayin shi da dan adam yake da shi kuma wannan universal of declaration of human rights nigeria is a signatory to it wato Najeriya ta sa hannu kenan wannan doka mm. akan wannan doka tana kan kowane dan Najeriya mm. to amma sannan kuma a ci gaba ci eh. gaba ci gaba ci gaba a ina ji da eh, yau amma barista an nuna cewa eh, mun yadda akwai yancin hurta albarkacin baki amma sunan yan majalisa kamar sun nuna duk wanda ya yi kamar kalamai na ƙarya a yi ko a yi ƙazahi ga wani ɗan siyasa ko jami'in gwamnati yawwa to wannan kuma dama abu ne wanda zan zo kan shi mhm. kuma kin ga shi kan shi constitution akwai section 39 na constitution mu da ya ba da freedom of expression na mutum yadda zai iya expressing kan shi to amma kuma a wannan section 39 din idan kika duba section 1 na wannan doka ta ba da dama ta ce aka ce every person is entitled to freedom of expression including freedom to hold opinion and to receive and impart his ideas and information within the within without any interference hmm. kun ga akan wani mutum yana da wannan to amma kuma subsection 2 da 3 su ne suka kawo exception to ni a nawa tunani wannan ni a nawa tunani hmm. wannan doka tana kan hanya tana kan hanya in da sense in har za a yi ta ma a zauna a ce akwai abin da yake monitoring abin nan kin ga kamar yanzu yadda mutane suka dauka yadda ake yin kage a dauko mutum mutum su 'yan siyasa ni ina kallon in ka kalli abin nan ta fuskar mutum ne za ki ga shekara da shekaru ya yi building reputation in shi amma mutum zai zo i zauna i zauna i rubuta rubutu i ƙarya i mushi sharri you bring in issue down bring in reputation issue down to kin ga ai a dokance ma idan aka je ga wannan section din da suka bada wannan exception. din kin ga ni a nawa ni a nawa tunanin zan ga doka ce idan har za a yi ta babu san rai to doka ce wadda za ta yi kyau kuma 'yan siyasa ma za ta ritsa da su kuma su kansu 'yan siyasa sun san cewa ana kallon su ni dai a nawa abin da idan har za a yi ma wannan dokar to ba wai karazu ba za a ce a idan mutum ya yi kaza a tare shi miliyan biyu ba ko kuma a'a za a saka shi a kurkuku shekara kaza ba a'a a zo akwai a zo akwai shimfiɗa conditions ɗin da za a yi a duba a'a wannan kage aka mishi an je kotu mutum ya yi deposit to an affidavit an duba duk wani abin da ya kamata a zo a zauna ita dokar nan wannan kafin ma dokar kafin ma a yi ta ya kamata a ce duk wani stakeholder duk wani mai ruwa da saki gari gari a je a zauna da mutanen nan masu social media a zauna da mutane a yi muhawara a ga yaya za a yi a yi ta abu ne wannan abu shi ma kashi ni ina tunani kamar gyara ne gyara ne ma kanmu idan za ki duba kasar waje ai na tabbata kuma kamar a america da su ingila za ki ga babu yanda za a yi a ce in aka zo in muka ga yadda suke yin siyasar su idan suna campaign kin san su a campaign din su ma is allowed mutum ya spiking opponent din shi ga ni ga ki ina spiking kina spiking ina amma kuma wannan maganar zaɓe ce da maganar siyasa ko ba haka ba mm. amma in zo in zauna na yi rubutu na yi ƙage na yi sharri kin gaba a yin haka mm. amma ba maganar gaskiya ba eh, yawa dr sharif a ganin ka wannan shirin doka na kan hanya ko kuma gyara ne kamar yadda barista huwaila ta ce Ah, ni nawa bangare da tunani abin da dai shi ne farko na na duba abin a bangaren al'ada da kuma da tabiya irin ta dan adam eh muna ji wato wato ka'ida ta farko a rayuwar dan adam shine ya mutu da dan uwansa ya girmama girmama shi ya karrama shi ta bangaren kalamai da kuma mu'amala da sauran abubuwa hmm. wajibi ne idan za ka yi har wani abu ko magana ko wani abu addinin musulunci musamman wanda shine addinin mu ya nuna mana cewa duk abin da zamu faɗa mu faɗa alheri idan ba za mu iya faɗan alheri ba to me shiru saboda haka mun san da wannan cewa akwai ka'ida ta magana kuma kamar yadda ita barisa ta faɗa dokar ƙasa ta kawo cewa akwai ka'ida ta magana sai dai kuma wannan komai idan za a duba ana duba menene genesis ɗinsa me ya kawo a kawo wannan maganar a kawo wannan dokar ni a tawo fahimta ba wai ana son a kawo doka wannan bace kawai saboda ana son a yi wa mutane a tsaftace musu magana a'a akwai wani abin da ya jawo musamman shi wanda ya gabatar da wannan bil din lallai bana cikin mutanen da suke ganin cewa ya dace yadda ake ta mishi kutun gwila ake ta ganin cewa ya yi kaza ya yi laifi kaza ni na ganin kamar duk abin da ka san baka da hujja bai kamata ka shiga cikinsa ba bai kamata ka sa baki a ciki ba kuma ka bar mutanen garin da ƙauyen da ya fito su su yi magana akan al'amarin ba dai ne wani ya zo ya tunzura wasu mutane akan su je su dawo da wani sanata ko kuma su zalunce shi ko kuma su yi masa karya amma kuma at the same time wannan wannan wannan wannan doka da ake son a kafa ta social media a tunani na ba ce na asali nan kyakkyawan niyya a kai don me yasa tuntuni ba yi wannan doka ba sai yanzu don me yasa lokacin da muke cewa jonathan ya yi laifi kaza matar shi ta ce kaza ta kasa turanci muna ta saka hotuna muna ta kaza kaza me yasa ba su ce a saka doka ba a wannan lokacin sai yanzu don me yasa lokacin da muke ta saka musu report su na zaɓe suke ta jin daɗi suke ta rawa suke ta nuna har shugaban buhari ya zo ya yi godiya ga mutane da suke social media to don me yasa sai yanzu za a zo a kawo doka a ce don za mu yi musu yadda wa'incan suka tsaya suka yi aiki suka aka kada su yanzu masu wato ni na ganin kamar duk kuduri ne suke yi na shirin yin rashin gaskiya kuma suna son tunda 'yan najeriya yanzu sun waye sun yi ilimi za su iya hawa social media su faɗa wa su talaka ya gaya wa talaka dan uwansa cewa abu kaza fa yana faruwa to wani ne dalilin da suke son su yi wannan dokar saboda haka ko daga karshe idan aka yi wannan dokar daga baya abin da zai zo ya faru a tunani na shine za a zo a rika cutar da mutane daga ƙasa muddin idan kai sabanin gwamnati sai a kama ka ɗaure ka da hujjar cewa an yi doka amma idan kai sapotin ɗan gwamnati kuma ka koshe wata gwamnatin da ita ba ita ba ce sai a girmama ka kuma a baka kuɗi wannan exactly ya faru don me yasa gwamnati a lokacin yanzu ai sai kamata a ce a yi doka a wurin gidan TV ne aiki hmm. tunda gidan TV ya zagi shugaban kasa Buhari kowa ya gani ya muzanta shi ya karyata certificate din shi kuma daga baya yanzu ga shugaban su an zo an kama shi an daure shi da tuhuma kuma har yanzu gidan ECV ne suna dan suna aiki to don me haka ya eh, samu kiran jamarta a ajiye kasuwa ta filasta barista huwa ilako eh, a ci gaba ci gaba ci gaba dakta ina dan jinki ne <laughs> ci gaba dakta hello hello Dr. Sharif? Dr. Sharif. Yau, ai ne ai ni abinda Sharif yake faɗa eh. daidai ne gaskiya ne. Kuma ni kaina irin wannan tunanin nake da shi. to amma ita doka dai ga abin da doka ta faɗa kuma a gaskiya wannan ni kai na da ana magana ni ma ma wannan muhawarar da sharife fa da na faɗa kin nace lokacin da suka yi amfani da mutane ai lokacin da ana zaɓe babu abin da ake so babu abin da ake celebrating kamar social media din nan Allah Allah ake yi mutum ya zauna ya rubuta abu abu karya ne kowa ya san karya ne hotuna babu irin wanda ba a zagaya da shi ba yanzu shekaran jiya ina zaune aka rubu aka yi wani hoto hoton nan ya ɓata min rai sosai sai wani yake cewa dan bahar aka wani ce ni ba dan bahar aka wani ce ko lokacin da ana wa'annan hotuna na Jonathan ko na matan shi nace duk sanda na gani sai na yi faɗa saboda ba abu ne mai kyau ba nace amma yanzu saboda an zo kan namu ana masa kuma mun fara ganin cewa ba daidai yi ba na ce to kuma ka san da shi suna ma duka ko what goes around comes around ne mm. kuma a gaskiya idan har wannan doka za a yi ta a yi ta yanda ya kamata kuma without any bias kuma a yi aiki da ita yadda ya kamata a yi aiki da ita ai gyara ne ba wani abu ba saboda mu dama tun muna yara tun muna ƙanana ai abin da muka saba abin da muka sani sai girmama na gaba amma yanzu wannan girmama na gaban da sanin darajar manya ya kau gaba ki a Najeriya ma zan ce dan ba zan ce arewa ba a Najeriya gaba ki saboda yadda yaro zai zo ya zauna ya yi rubutu ya ci mutunci ci zarafin babba sai kai mamaki ina da tambaya a nan amma kuma ba wani bane ba su yan siyasar su ne suka jawo su suka jawo su suka mai da mutanen mu haka kuma yanzu gashi nan suna sauyin abin da suka yi rufe ina da tambaya a nan abin da naga yake faruwa kamar a social media da kuma matasa da dama da waɗanda suke rubutu ake ganin cewa kamar cin mutunci ne faɗa ce ta gaskiya yanzu saboda yanzu matasa suna da damar da za su iya zuwa google su yi bincike idan wani ɗan siyasa ya ce yana da ya kai wani mataki na karatu za su iya duba google su ga cewa shin haka gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba idan suka yi wannan binciken in suka samu shaida sai su zauna su yi rubutu a kai su karyata wannan abin to abin da yake faruwa 'yan siyasa ba sa samun damar da za su karyata wannan saboda yanzu da akwai shaida a hannun mutane kuma dandanan yake yaduwa saboda social media to shine um, muke ganin cewa suna neman su ce a toshe wannan hanyar domin mm. kada a ci gaba ya ba ga ita kanta dokar aini da aka ce ma da aka ce wai um, ita kanta dokar ba sunanta frivolous menene sunan shi frivolous petitions frivolous petition and etc bills ne ko menene eh. to kin ga ai ba ma maganar mutane ne suka mai da ita wai social media bill because ni da na fara kalla da aka ce social media bill mai I got lost because ba haka sunanta bane ba to amma kiga kawa din yadda abin da social media ya zama nan da nan sunan da ba naka ba an dauka an lanka ya mata <laughs> mm. ko ba haka ba kuma sannan kai idan aka tsaya aka bi dokar an ce idan ka yi wa mutum karya idan ka yi wa mutum kage yanzu alal misali mutum bai je ba yanzu kamar abin da aka yi Toronto yanzu a ce mutum ya je ya binciko an ga cewa a eh wani bai je makarantar nan ba ya zo ya zauna ya tsara rubutun shi an zo menene dama kara ka kai ko ba kara ka kai ba in an kai kara bincike za a yi an yi bincike an ga cewa gaskiya ne to ai ni da ka ni a matsayina na mutum da ka kai ni kotu ka ce na maka ga na maka kazafi na maka waye an zo an bincika kuma cewa ba kai wannan rubutun da na yi daidai ne a'a ba kai makarantar nan ba kai wane ne ba me zan maka ai muna gama da wannan ni kuma sai in kai ka nawa kotun ni ma sai ni in fact ma ni ke zan ni ke zan kuɗi da kai mm. dan saboda ƙara da ɓata min lokacin da kai kace nayi defaming ɗinka nayi assassination karakta ɗinka nayi maka menene ni kuma sai na kai ka ƙara ni kuma kai ka ga hakkin da za a ji min ni ma mm. to ka mm. kin ga idan har a ce dan saboda wannan abin ne ai dokar is in order saboda in dai ba za ka yi mutum ƙarya ba ni kuma duk abin da zan rubuta zan rubuta idan na rubuta a zo ba hujja ce ba kuma hujja ina da ita ina da kafafiyar hujja kuma menene abin tsoron za a kama ni ko ba za a kama ni ba ko ba haka ba mm. haka Dr. Sharif kana nan? Ina jin ku. Ah yawa to. Eh, yawa. Yawa idan za mu duba abin nan ta bangaren doka ni dai ba masanin dokar kasa ba ce. Amma shin a Najeriya dama ba mu da doka ne ta deformation of character? Da akwai. Kuma ah, ni na ah, saurari sanar to ni lokacin da sanata ya tashi ya ce shi 'yan najeriya sun shiga sun ɗauki hotuna sun shiga privacy din shi sun ɗauki hotunan motocinsa sun saka kaga wannan a social media kuma ya ambaci social media kai tsaye wannan yana magana ne da social media ni ba na supporting din mutum ya shigo social media ya yi wa wani karya ko ya wani kage kuma duk wanda ya wannan a kai shi a rufe shi karkashin wannan dokar ta defamation of character amma yanzu misali da ai doka a ce saboda idan mutum wai ana tunanin cewa zai rubuta kaza ana tunanin ba fai ya rubuta ba zai rubuta kaza idan ya rubuta kaza nan idan abin nan ya zama ba gaskiya ba sai a ɗau shekara biyu shin tambaya shine yan majalisun Najeriya ba su da kudurorin da ya kamata su kai fiye da wannan shin babu kudirin makaranta rashin karatu babu kudirin rashin asibiti idan ba su da kudiri su zo mu gaya musu da kudirin yaki da Boko Haram su gaya wa shugaba cewa a yi kuduri nan gaba duk ɗan da aka rasa mahaifinsa ga yara nan bbc sun yi rahoton cewa an samu yara dubu biyar babu iyayensu kusan inda yaya suke ba a yi kudirin najeriya ta dauki nauyin karatun su tun daga firamare har sakandare da abincinsu da gidan zama su wannan shine abin da muke tsammani su zoci ba su zo suna kudurin kare kansu saboda suna gudun kar mutane su faɗi abin da suke aikatawa na mummunan abu da ake aikatawa mm. wannan ni a ganina idan mutum ya rubuta magana a kan ka kai shugaba baka yadda ba ka zo ka kai shugaban alkali alkali ya establishin gaskiya tunda muna da dokan nan ba ba mu da ita ba amma babu yadda za ka yi yanzu saboda wasu mutane sun saka ka a gaba sai ka zo ka kawo doka da wanda suke son ka da wanda ba sa son ka duka dabbara musu wani dokar kuma ka ce kana son duka 'yan Najeriya tun kafin ma a kai ga dokar su amince ni dai a matsayina tunda ina da yanci kar in amince da wannan dokar kafin a yi ta ban amince da ita ba saboda ban ga kyakkyawar niyya a cikin ta ba idan hmm. da na ga kyakkyawar niyya haka kawai ana zaune ba a cewa wani sanata mutunci ba ba a zagi kowa ba aka kawo doka to doka ce ta tsaftace hanya ta social media ko kuma su yi dokar duk wani wanda ya zama yana amfani da social media a ba su special training na hakkin dan adam da rubuta masa abu mai kyau da ya ba shi da kuma nuna gaskiyar lamari baki daya amma dokar ɗauri ba ta dan siyasa ba ce a yanzu a zamanin da muke ciki muna mm-hmm. cikin talauci ne muna son dokar da za ta kama da inganci muna cikin rashin ilimi muna son dokar da za ta kama da ilimi shi ga ga kwanaki muka yi magana da ku yana kan da jami'a ba a yi dokar shiga jami'a ba sai a zo a yi dokar social media mutane sun yi ilimi da kansu kuma ana su gabatar da ilimin su ba na ganin wannan daidai ne. Eh, to ga hira ta yi daɗi amma eh. kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Eh, barista laka kuma za ki ƙara wani abu sakan a gurguje. Abu zan faɗa mm. ai kamar magana da Sharif ya faɗa ni lokacin da aka fara magana dokan nan wallahi tallahi I was highly disappointed mun da ya faɗi dokan nan. Saboda ni sai na ga it's not even our problem. not even abin da za a zo a tsaya ana magana a saboda ga abubuwa na lokaci ya kare lokaci ya kare barista huwaila da dr sharif mun gode mun gode ma saurare sai ran litinin insha Allah Amurka na ta kiran ku a yau ba This program has come to you from the Voice of America Washington